ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين matar sarki ta ƙara da cewa na yi wannan ne don annabi Yusuf ya sani yayin da na tabbatar da cewa ni ce na neme shi kuma cewa shi mai gaskiya ne cewa ban yi mashi ƙarya a bayan idonsa ba haƙiƙa. ya bayyana gare ni cikin wannan abin da ya faru cewa Allah baya datar da wanda yake mai karya mai makirci.